Tsohon Firaminista Hama Amadu wanda ainihi daga gidan yari ne ya samu izinin zuwa ganin likitansa a ƙasar Faransa a watan Afrilun 2021 saboda haka dawowarsa gida Nijar ke da wuya bai bata lokaci ba wajen gabatar da kansa a gaban alkali domin ya yi bayani kamar yadda lauyansa Metir Musibu Bakar ya bayyana mana. je te confirme, et il a suivi euh, son interrogatoire de fond. Ya ce da ya dawo ya amsa tambayoyin alkali kuma mun shigar da bukatar a yi masa sakin talala. Haka kuma an amince da wannan bukata kamar yadda aka yi wa saura. Ina tabbatar muku cewa an yi masa sakin talala, saboda haka a jiya ya yi kwanansa na farko a cikin iyalinsa. An bi dukkan ka'idodin da ya kamata domin ya bayyana gaban alkali mai bincike wanne ya saurare shi ciki da waje. Dama doka ta ce ana iya gabatar da bukatar ba da beli a duk lokacin da ake so, haka kuma aka yi. A ƙarshe, an yi masa sakin talala. A cikin daren Litinin din da ta gabata wayewar talata ne madugun 'yan hamayya shugaban jam'iyyar model Lumana Hama Amadu ya sauka birnin ya mai, bayan hijirar shekaru biyu a ƙasashen waje. La'akari da sabon yanayin siyasar da aka shiga a Nijar tun ranar 26 ga watan Yuli ya sa wasu manazarta ke fassara dawowarsa gida tamkar wani matakin share fagen shirye-shiryen zaɓukan da gwamnatin rikon ƙwarya za ta shirya a gaba. kwar yake matsalolin da ya fama da su a baya na iya zama wani shingen da ka iya hana masa shiga wannan fafatawa ta wannan dalilin nema ya buƙaci magoya bayansa su zaɓi ɗan takarar 'yan adawa muhammad usman a zagayen farko na zaben shugaban ƙasa na watan disambar 2020 da zagaye na biyu da ya gudana a fabrairun 2021 sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar